Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata 6 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi taro kan tsaro a Kaduna. Za a kuma ji cewa cutar sankarau ta wanzu zuwa sassan Adamawa. Kamar kowace ranar Alhamis kuma Usman Kabara na tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba. akwai sharhin jaridun ƙasar ghana da kuma wasu daga cikin ayyun masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu ware assalamu alaikum gwamnatin shugaba donald trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar amurka da mexico domin shigowa cikin amurka jiya ne ministan harkokin cikin gida john kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da 'ya'yanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame wajibi a yi hakan ya ce misali idan aka samu iyayen da ba su da lafiya ko kuma aka same su da laifin zamowa mashaya musamman shan kwaya ba bisa ka'ida ba to za a yanke wannan hukunci a kansu amma dai ma'aikatar tsaro tsaron na cikin gida ta ce za a raba iyalin da aka samu za a shigo amurka ba bisa ka'ida ba idan daga kasashen yankin nahiyar tsakiyar amurka suka fito Kelly ya shaidawa sanatocin cewa sake wannan manufar gwamnati ya biyo bayan raguwar adadin kame bakin haure ne da aka yi a cikin shekaru goma sha bakwai da suka gabata. Ya ce a cikin watan da ya gabata an samu kasa dubu goma sha bakwai saɓanin abin da ake samu a wani lokaci can baya. Ya ce ba shakka mun ga raguwar bullowan bakin haure daga yankin ƙasashen Amurka da tsakiyar zuwa cikin Amurkan. kelly ya ce hakan ya faru ne ku saboda kalaman shugaba donald trump ciki har da batun kame bakin haure masu shigowa amurka ba bisa ka'ida ba wani jami'in 'yan sanda a ƙasar somalia ya ce an ji ƙarar fashewar wani abu da daren jiya laraba kyaftin adan hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadan turkiyya da ke yankin hodan hassan ya ce an ji wannan ƙarar a kusan duk faɗin birnin sai dai kawo yanzu ba su san adadin barnar da wannan fashewar ta haifar ba shi ma abdul fatah halani wanda shi ne mai magana da yawon gundumar da abin ya faru ya jaddada wannan batun ya ce an shaida masa cewa mutum ɗaya ne ya samu rauni halani ya ce jami'an tsaron da suka ba mu wannan bayanin sun tabbatar mana cewa mutum guda ne kawai abin ya shafa kuma mun yi imanin cewa ba kowa ne ya aikata wannan abu ba illa alshabab kawo yanzu dai ba cikakken bayanin wannan al'amarin domin ku ababen hawa na zirga-zirgar mutane a yankin sai da karfe takwas kawai suke daina wannan fashewar ta biyo bayan wadda ta faru ne da rana kuma ta yi dalilin mutuwar mutane bakwai kana mutane sha biyu suka samu rauni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc rahotanni na cewa motocin bas bas shaƙe da 'yan gudun hijiran ƙasar sudan ta kudu daga bakin iyakar arewacin uganda suna zuwa sansanin 'yan gudun hijira a cikin ƙasar uganda wanda yake yanzu nan ne sabon matattaransu saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya yanzu dai wannan sansanin shine sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a afirka wanda sai ƙara girma yake yi kullum daya daga cikin bakin iyakokin da kuma ake tsallakowa zuwa wannan sansanin shine na busia wanda da kafa ma ana iya takowa daga sudan ta kudu domin shigowa ƙasar eh, uganda sai dai kuma sojojin 'yan tawaye sun sa ido ga bangaren masu shigowa cikin ƙasar ta uganda yayin da jami'an tsaron ƙasar uganda su ma suna ɗaya gefen suna tantance masu shigowa ƙasar tasu kuma suna binciken su ne domin ganin ba su shigo da makamai ba haka kuma kasuwa ta buɗe wa masu babur domin ko suna ɗaukar mutane suna tsallaka da su ana biyan su amma kuma galibin 'yan gudun hijiran suna shiga cikin wannan sansanin ne hurjanjan domin ko suna fama da yunwa kishin ruwa da gajiya ɗaya daga cikin waɗannan 'yan gudun hijiran wani ɗan shekaru 30 mai suna abu taido wanda kafin ya samu kan cikin wannan yanayin malamin lissafi ne a makaranta a kasar tasu ya shaidawa murya amurka dalilinsa na barin sudan ta kudu ya ce ya bar garin yi ne inda yake domin kullum ana cikin harbe-harbe da kwashe kayan jama'a kana mata a yi musu fyaɗe. jami'an gwamnatin donald trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai da makamin guba a syria kana suna ba da kashe din yiwuwar ɗaukar matakin ramuwar gayya kan gwamnatin shugaban syria bashar al-assad ko da dai amurka ce kadai za ta kai wato za ta wannan matakin ko kuma tare da wasu a tare manema labarai na haɗin gwiwa da shi da sarki abdullah na jordan wanda yanzu haka yake ziyara a nan amurka shugaba ya wato ya faɗa jiya laraba cewa ba za a lamunta da wannan harin ba kuma bai ɗebe tsammanin mayar da martani ba ya ce kai wa fararen hula hari irin wannan na makamin guba ya saba ma wato ka'ida a ranar talatar wannan satin dai ne aka kai ma wasu bayan allah hari wanda wato gal akasarinsu wato farar hula ne wanda ya ritsa da mata da yara har ma da jarirai shugaba trump ya ce wannan mummunan al'amari ne To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a wato Kaduna garin gwamna inda aka yi wani muhimmin taron tabbatar da zaman lafiya a jihar Isa Lawan Ikara gare ka. da yake jawabi a wurin wani taron manyan malaman addinin Krista da Musulmi a jihar Kaduna. Gwamna Malam Nasir Ahmad el Rufa'i ya ce gwamnatin shi za ta bibi tashe-tashen hankulan da aka samu guda goma sha biyar, kuma ta tabbatar ta hukunta duk wanda ke da hannu wajen tashe-tashen hankulan da aka samu tun can a baya. Ɗaya daga cikin matsalolin kudancin Kaduna shine kashi casa'in da uku daga cikin ɗari na ‘yan sanda da jami'an tsaro da ke kudancin Kaduna ‘yan wurin ne, abinda muka samu kenan. saboda haka rigimar ma su ma suna cikinta ba tsaron suke ba to muna nan mun sa duk za a yi posting su out ba mu san wani jihar kaduna ma a jihar kaduna a kai su wani jiha a kawo mana baƙi wayanda za su yi aikin tsaro ba su ɗauki gefen wannan ko wannan ba kuma ba wai wannan rigimar ta yanzu ba za mu koma baya duk wanda aka yi baya duk wanda ba hukunta ba za a hukunta shi a wannan gwamnatin insha Allah domin abin da ya kawo wannan rikicin sau goma sha biyar ana tashin hankali a jihar kaduna babban tashin hankali cikin shekara talatin da bakwai shine ba a taɓa hukunta kowa ba masu kashe wani masu ziga wasu su kashe wani masu ba da makamai wane ne ko limami ne ko pastor ne ko bishop ne ko soja ne ko ɗan sanda ne ko wane ne ko sarki ne wallahi tallahi sai mun hukunta shi wasu daga cikin manyan malaman addinin da suka halarci wannan taro dai sun jingina matsalar da aka samu ta tsaro da rashin irin wannan taro na manyan malaman addinin da za su taimaka wajen ganin an samu zaman lafiya a Kaduna sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ni ne magatakarda na kan na jihar Kaduna ina ganin kaman inda gaske ne abin da ni naji a wannan harabar ina ganin kamar kowa ya gaji da duk rigingimun nan da muke gani inda yanda da mukan zauna kusan kowanne wata uku uku mu zauna mu duba mu yi ma junan mu faɗa mu gaya ma junan mu gaskiya ina jin da kamar mun riga mun yi wannan so uku da duk wayannan rigingimun ba za mu ce da ba za a same su ba amma da ba za mu same su a yadda muke ganin su ba sunana usman abubakar babanta ne shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna dama can tun kamar shekaru talatin da suka wuce ko arba'in ma wannan taro ana yin sa wadda yake ake hada tsakanin limaman addinin kirista da limaman musulunci da shauran wanda suka shafi abin nan domin a tattauna akan abubuwan da suka taso sai dai lokacin da wannan gwamnati ta kaduna state ta zo to ta yi watsi da wannan abin wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka ya kawo mata matsala to amma yanzu watakila ta farka shi yasa ta kira sai dai kuma limamin masallacin juma'a na almunnar sheikh tukur almunnar ya zo da mabambancin ra'ayi wallahi yau fastoci da reverend da imams idan aka tashi aka ce yes za mu zauna lafiya allah za mu zauna ba sai mun zo gaban su excellency ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida na ikara kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Adamawa inda mugunyar cutar nan ta sankarau ta fara barazana. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Da yake tabbatar da bullar cutar Dr. Raymond Dauda, wani likita kuma shugaban asibitin Banada wanda ke ma zaman kansa a Yola, ya ce zuwa yanzu sun koyi jinyar wasu da suka kamu da cutar. Shi nake fada ko a nan ma'a na ga marasa lafiya guda ɗaya biyu haka wanda suka zo kuma lalle ciwon sankaro ne. abinda dai ba mu iya mun fahimta ba shine wannan ciwo din irin shi ne wanda gwamnatin taraya tana magana a kai a kan cewa ya canja sallo. Ita dai wannan cutar ana ma ɗaukar ne ta iska a kwayar halittar da ba a gani da ido kuma ta kama shafi abin da ke da alaka ne da numfashi haka na kuma najeriya na ma cikin bangaren ƙasashen afirka da ke fama da wannan cutar saboda irin yanayin ta to wa kowace matakai kamata jama'a su ɗauka domin rigakafin kamuwa da cutar Hailayo dai ga ta bakin masanin kiwon lafiyar dr raymond dauda a yi kokari kada mutane su kasance da yawa a cikin ɗakin kwana sannan kuma ɗakin kwana ya kasance iska yana iya shiga ya fita a tabbata iska yana iya shiga akwai windo a buɗe wanda iska zai iya shiga har ya fita mafi yawancin alkaluman gwamnati na ko bayyana yawan waɗanda suka mutu ne a asibiti a yayin da wasu kuma ke ma mutuwa gidajensu saboda rashin abin hannu da za su ke ɗaukan ɗawainiyar kansu a asibiti to sai dai yanzu haka hukumomin lafiya na ma ɗaukar matakai na shawo kan matsalar ta hanyar rigakafi da bada magani da kuma yakwar wayar da kai akan kaucewa kwanciya a cikin ɗakuna saboda tsananin zafi dr fatima atiku abubakar da ke zama kwamishinar kiwon lafiya a jihar adamawa ta mako bayan irin matakan da suka ɗauka ne a yanzu da farko za a fara ma mutane magana akan su rediyo da television a giya musu abin da ya kamata su lura da kamar mun san cewa ciwon sankaran in suka samu zazzabi in suna amai ko in suka samu sankaran wuya su yi kokari su tafi asibiti kar su zauna suna cewa wai za su yi amfani da maganin gargajiya kamar yadda alkaluman cibiyar kare cututtuka ta najeriya ke ma nunawa ya zuwa yanzu kusan fiye da mutum 260 ne ma suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau yayin da hukumar ta ce kusan mutane 2000 ne ake kyautata zaton cewa sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekara kuma jiyon Zamfara da Sokoto da Katsina da Kebbi da kuma Neja ne suka fi fama da cutar a wannan karon. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima yanzu kan bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu karkare hirar da muka faro ne da wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani wato Malam Dallami Basharu wanda kuma shine shugaban wata kungiya da ake kira da Anglo wadda ke kula da harkar rubuce-rubuce da kuma ɗab'i na abin da ya shafi makafi wanda ba sa gani domin samu su yi karatu kamar yadda kowa yake yi. Ni san na kasa ba kasa ce ba jikai ilimi don ka zamo jigon al'umma. makon da muka wuce ya tsaya ne a inda yake ba mu labarin yadda abubuwa fa suke wakana game da yadda suke zuwa kasar Geneva domin tabbatar da cewa suna samun rahotannin kasashe game da yadda ake yi da nakasassu da kuma abubuwan da suke fuskanta na ci gaba ko kuma koma bayan haka inda ma ya ce shi kanshi ya yi wani rahoto ko kuma ya jagoranci duba wani rahoto daga kasar uganda kowane um, shekara namu zo nan geneva har sau biyu mu hmm. duba duk uh, rahoton da kasashe suke tura mana cewa ga yanda suke kula da nakasassu a kasansu duk wanda suka sa suka tabbata cewa za su a kula da nakasa sai su tura mana rahoto sai mu duba mu tambaye su da su tura su ma suna tura ministocin su ma su zo wani ma na tura ko mm. vice president nasu su zo su gaya mana gashi gashi ba ga yadda muke yi da na kasassun mu ga abin da muke yi mm. sai mu dudduba rahoton da suka tura mana mu tambaye mu yi musu tambayoyi bayan mun gama tambayoyin kuma sai mu rubuta Eh, abin da muka gani a kan magani da nuna sai muka tura musu muke to wannan wannan dai na neman gyara wannan na neman gyara a kasansu mm. ni na yi eh, ana ba mu kasa da kasa mu duba rihotin su so ni bara dai na yi eh, uganda kasan uganda so mm. mun tura musu abin da muka gani abin da suka gaya mana kuma 'yan uganda ma suna kira na su min cewa sun gode kwarai da gaske mm. sun ji daɗi domin yanzu gwamnatin nasu suna mm. Mm. suna harka da su sosai to a gida akwai labari a gida najeriya rahoton gida najeriya akwai labari to gida najeriya har yanzu muna cikin matsala domin a cikin dokan ɗin an ce in an sa hannu an tabbata bayan shekara biyu da tabbatawa din nan mm. ya kamata a tura abinda ake kira initial report mm. eh, report na farko mm. da dai nuna cewa ga abin da to mu dai muna baya har yanzu muna shekara biyar baya to amma to muna kokari dai mu ga yadda damu mu fito da namu rahoton din amma wai ɗan abin kunya ne wallahi a ce har yanzu mu ba mu fito da shi ba eh. kuma muna cikin kwamiti eh, ne amma ina gani namu iya kokarin mu da gwamnati mu zana mu ga yanda damu mm. to daga ƙarshe eh, malam dalan bashiru wani sako kake da shi ga al'umma najeriya gaba ɗaya misali da gwamnati da mutanen gari da ku kanku wanda suke da bukata ta musamman to a ɓangaren gwamnati dai ya kamata gwamnati to su dinga kula da maganar nakasassu a daina kallon nakasassu kamar wayansu saniyan ware ne mm. kowane dai na da nashi kwakwalwa kuma akwai abubuwan da mutane da su guduma wanda kowa zai iya bayarwa so mm. kada kalli mutum cewa saboda shi ina da na nakasa ba abin da zai iya a duniyan nan so mm. muna kira ma gwamnati su ja mu kusa mu tafi tare ba wai in da su yi abu ba sai su zo su kira mu mu zo mu zauna su yi mana maganganu kowa ya wasa ya je gida hmm. mu ma muna son a dinga samu a cikin aikin gwamnati hmm. ko director general ko menene duk abubuwan appointment din nan ai ya kamata mu ma na kasasu a samu a ciki hmm. ba abin da dai ana samu muna da lauyoyi muna da menene likitoci injiniya dukansu a cikin no a kungiyoyi a kungiyarmu so mm. ya kamata gwamnati su su kusa da mu mu zauna tare mu zauna mu san yadda da mu kula da nakasassu a Najeriya mm. kuma da yadda da mu yi harkar nakasassu na na um, duniya gaba daya so namu al'umma kuma mm. ya kamata kowa ya san cewa na kasa ba wai Eh, mutum ya mutu ba ne. Mm, ba kasa ba ce in ji shirin na. Ba kasa ba ne mm. ko kaɗa. Mm. Domin akwai na ta da yawa suna harkokinsu da yawa a Najeriya ko ta ina. So ya kamata mutum ya san cewa in yana da yaro ko yarinya mai na kasa ba wai a jefa ta a ɗaki a kulle ta ba. A fito da ita waje tura ta makaranta ita ma za ta iya ba ta gudunmawa ta girba. Kuma kuma al'umma namu na kasasun kuma ya kamata mu tashi tsaye mu haɗa kanmu da kanmu mm. domin in ba mu haɗa kanmu ba da a raba mu da su so su raba mu kuma abin da ma ke faruwa a najeriya kenan so ya kamata mu haɗa kanmu wuri ɗaya mu san abin da muke nema mm. mu yi magana da murya ɗaya tsinke ɗaya bai shara sai dai taron tsintsiyar sosai eh. sosai ƙarai da gaske To muna godiya sosai Lami Bashir sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma sannan da fatan duk wasu abubuwa in suka taso za a dinga sanar da mu saboda mu dinga tattaunawa a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Madalla na gode kwarai da gaske. Biyar da shekara na ce a da gudu game na kasa ina yin magana a wasu ma da su ta fasa sai su ji idan kasa kuma nakasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa in kuma haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma na ba kasawa ba ba kasawa ba watan wataran baya tsoron kwai sai muna godiya malam jibril jalatu duka duka nan shirin na kasa ba kasa ba na wannan mako ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na kasa dai ba kasawa ba ce a madadin duk waɗanda suka sa hannu wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti da shi kan shi baƙon namu wato Ɗanlami Basharu Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida abban su Muhsin yanzu kuma ga Baba ya kuma keri da shirin jaridun Ghana. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta yi kanon labarai mai cewar cutar sankarau ta kashe ɗaliban makarantar kumasi academy senior high da ake kira kumaka a takaice jaridar daily graphic ta kara da cewa tuni aka samu labarin mutane 26 daga makarantar da suka je asibitoci daban-daban sun kamu da cutar sankarau wanda hudu a cikinsu suka mutu jaridar daily graphic ta ce wakilinta a birnin kumasi Kwajubafuwa bafuwa donko ya halarci taron manema labarai da ministan jihar ashanti mr simon mensa ya yi a jiya laraba a harabar makarantar a unguwar asakwari manfon jaridar ta ce wakilin nata ya rawaito mata ministan na faɗa cewar inda dai an kai waɗanda suka mutum a asibiti guda ne to da an gano bayyanar cutar da wuri-wuri sai kuma jaridar da statesman wacce ita kuma ta rawaito labarin ziyara da mataimakin shugaban bankin duniya na afirka maktar diop ya kai wa shugaban ghana na na kwa a kufa ado inda ya bayyana masa aniyar bankin duniyar na taimaka masa ya kyautata kalubalolin tattalin arziki da kasar ghana ke fuskanta jarida ta ce muktar diop ya ce bankin na nuna damuwan ga yadda tattalin arzikin kasar ghana ya taɓarɓare wanda ɗaya ne a cikin manyan tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma kuma bankin ya himmantu wurin taimakawa Ghana ta fita daga cikin hali da ta samu kanta a ciki. Diop ya yaba wa matakai da shugaba a kufa Ado yake ɗauka na sake farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Jaridar da Statesman ta ce a nasa bangare shugaba a kufa Ado ya gode wa Mr. Diop da wannan ziyara da ya kawo a Ghana da kuma irin rawa da Diop ke takawa a fannin sha'anin kuɗi a faɗin duniya. idan muka leka jaridar Guardian ta za mu ga ta rawaito cewar haɗakar kafofin yaɗa labarai ta kaddamar da wani gagarumin gangamin yaƙi da masu haƙan zinari ta barauniyar hanya da ake kiran su galamsai a Ghana. jaridar ta ce wannan gangamin zai faɗakar da jama'a game da wannan aika-aika kuma kotu za ta taimaka wurin kawo ƙarshen ayyukan masu haƙan zinari ba bisa ka'ida ba. jaridar guardian times ta ce da yake jawabi wurin kaddamar da shelar ministan filaye da albarkatun ƙasa john peter amewu ya kira ga kafofin yada labarai da su yi tsayin daka su fallasa sunayen duk wani mai bada taimako ga wa'annan 'yan ɓata gari ko da menene matsayinsa a cikin ƙasar jaridar ta ce ministan ya kara da cewa akwai wasu manya da suke ba waɗannan mutane ƙwarin gwiwa ƙarƙashin ƙasa da suka haɗa da 'yan siyasa da sarakunan gargajiya amma ba su fi ƙarfin 'yan jarida su bayyana sunayensu ba don haka ya gargaɗi 'yan jaridan da su yi amfani da kafofin labaran nasu su taimaka wa ƙoƙarin da gwamnati take yi a wannan yaƙi da 'yan galamse. daga ƙarshe sai jaridar Delegat wacce ta rawaito hulicin tsohon ministan ciniki da masana'antu Pio gabra inda yake kwatanta hali da jam'iyyarsa ta ndc babban 'yar hamayya ke ciki a halin yanzu a matsayin mota ce da ta lalace wacce take neman gyara nan da nan jaridar Delegat ta ce spio gabra da yake neman ya yi wa jam'iyyarsa ta ndc takara a zaɓe mai zuwa ya ce ya kamata a koma baya a sake duban abin da ya sa jam'iyyarsu ta faɗi a zaɓen bara kafin ta nemi lashe zaɓe na gaba da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na murya amerika to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. irin manya da ake kamawa da almundahana a ƙasar nan da yawan dukiyan da aka sata a gwamnatin da ta gabata musamman na pdp wallahi yana da tsoratarwa kwarai da gaske kai ka ce a wancan zamanin babu gwamnati babu doka kuma babu oda babu ɗan sanda kuma babu alkali Assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace dai karnar hukuma ta bali ta tare tarayyar Najeriya. kaga da wannan kasafin kuɗi na muhammadu buhari da ya yi wanda kuma aka kira cewa za a yi hanyoyi masu dama a najeriya kuma hanyoyin nan waɗanda kowa ya san cewa sun lalace babu shakka abin farin ciki ne cewa gwamnati ta san da koke-koken talakawa na wannan hanyoyi da suka lalace assalamu alaikum mai magana na mai faci kofar ta shaje ga kiristan najeriya waye kuɗi sai min sako na ta'aziyya ga iyalan sheikh alhassan sa'idu jos wanda allah ya wa cikawa wannan rana allah ki masa rahama allah ya sa ya huta allah ya sa canta limai nan na gode assalamu alaikum sashen hausa na murya america sunana alhaji musa american suya kebin najeriya ina ka kira ga sarakunan najeriya da manya-manyan malaman Najeriya da manya-manyan dattijawan Najeriya da matasa mu tashi tsaye mu gyara kundin mulkin Najeriya kar mu koma yadda waɗannan azalumai suna sauka daga gwamnati shekara takwas su je Senate kar mu yadda da wannan tsarin domin wannan zaluncin nasu ya yawa a ci amana ƙananan hukumomi kuma a ci amana a majalisa gaskiya ba mu mai da wannan tsari saboda ni tun da abin ba gado ba ne. duk wanda ya yi gwamnati shekara takwas to ya koma gida ya zauna can a zaluncin da ya ya isa To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya, amma a takaice. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jiya ne ministan harkokin cikin gida John Kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da 'ya'yanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame wajibi yin hakan. wani jami'in 'yan sanda a kasar somali ya ce an ji karan fashewar wani abu a daren jiya laraba kaftin adin hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadar turkiya da ke yankin hodan hassan ya ce an ji wannan karan kusan duk a faɗin birnin sai dai kawai yanzu ba san irin ta'adin da wannan fashewar ta yi ba To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyyar rasuwar Dr. Alhassan Sa'id Jos wanda ya daɗe yana jaddada ilimin boko da na addini bai ɗaya. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima.